بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى تشيغا باقين بكراتي من يا عمدة الأحكام يا الحافظ عبد الغني المقدسي سوچو ميمون روغن بالخير إذا كتاب الجهاد بياني تي الأمر جهاد yana ki hadisiyan ɓauba a to shi ce da guni da wani alhadisul arba'u mi'a a abi hurairata رضي الله عنه مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بما يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة hadisi ne ji bayani tiyan falalayen zai ji lokuda etiyan ya da su kowane Soci ga eh, anabi sallallahu alaihi wasallam ga wale ga bayan zane gukun ite latuya addini wani yi so ci wato ga kere gukun ite latuya adini wani Allah akbar wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilillah ibn ya zai fi wa wuwa ga ya gukun go ya waki go ebo addini ebo latuya adini, amma ni yi kai bogo hadisin na sun yi da suwa boko haram ji wuji kun ga ga yi gwa amma ya ba su wa shari'o ekun yau fi sabilillah ina zandoro na ji kato a dina kyau gaga na ji ku fi sabilillah wani kafi egun kwaye takwato ce wani sharati ji dabu shiri ji dabu rukuni ji dabu sharati ji dabu na wuga ci botun na a ga ya tikun na wani misali annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya gada kuda ya gawo zakan gijima ya mai gawo dannin sajima ya mai gawo zagi gijima. shin jamana je ta ka'idan ne ba ku sharati mini sharati ku wa a'idu lahum mastatatu min quwwa ya de shiri ya de shiri musulmi ma bai kafiri shi bai wuce je je je wuwo shi isa isa amma ya bi wuza wangi ya bi ci da su na jikun e kuma musulunci bangare kafiri da na ya musulmi da na don cewa musulmi je wudo jaga ya kufi sabilillah fitina ya wuce muje a fitini wa da ga ya zabe ji ga musulmi da ya ci ga adini a tsaye ya wudo shi wallahi tallahi eh yin daga aikun musulunci wa aikun eh, gada musulmi bai kafiri kafiri kicho kristian na fedi wuce shi lafiya da wani na jikwa sai alkafirul harbi kafiri da ya gunwo kuna amma ya zashi shi lafiya gawai gun za wuce ku na jikin na jikwa amma ya gun kuso wuza jabica na jikwa ba ta wuce tsari kwa zo jama'ai musulmi ji ibu na gbaru fifi wele ga ekute gwara ya ba nasara nufe ba zaben doci ah, jama'a na wuza wangi biyu gane ne ta ya ji browsing ya ya lobera ya yi ah, za bayan na ya e wuza wangi lajilo su babu da ne kiwa ga ah, ga ne na ina ji keke cikin muda na yi amfani da ruwa garawa egi musulmi ga ganin egi bida ce ga garawa za wani yi amfani ke cikin ba an wuza da kanon fuzu ma shi bi da abu ga wani shiga biredi dai pafikin bu a to musulmi na ya awu kanon su suna ga biredi shi a tare pafikin bu ke ga yawa pata ile yanayin guru na shi ya ce adana shi ba duwa ya shekau na bi da abu ga sai wajahilcin to hadisin ne sai tuga wallahu a'lam bima yujahidu fi sabili fi sabilillah su kuke zai gokun ete ku wala waga jikatu zai gokun ba su kona wati. waga jikatu zai ekun eti jahilci mun wai gona wati. ganci ma ka to kun ga yi busu ko ga da kafiri jau gani bai musulmi hadisi bai nan yadda suna hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ga kiyama gadda za a wubu kona zai di shahada kona ayu nima yana dabo ya zandoro na tsoku na ya musulunci wani gala ufa kiyama nola ya tsoci jini ma yayi ga la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyahu inda rabbihim yurzakun gole ni mu na ji ga zai ja hukun da wani adena shi ba to wa zake biya la jilozo ya galle ga tutu ya ma alaza annabi fa kiyama fa'arrafaha fa'arrafahu ni'matahu ni manan yin fa kiyama ya tiwunawu ya kuto wani zan do na wai kuto wani ga lawu ga ni man na lefa kiyama idda na wule niman na ya zo na kan gajo ga fama amir tafiha etu kice wasu oluwa ciga ila niman na ruwa yau ga usushitu am yu awumi ekuda mele ga enala ciga mi gani bai niman na yana da wani malaika fi ga kaza ta ga manawa wai zo innama qatalta li an yuqal anta jari'un wo gunkugo ewa ga kayi boka egbo wo di wa wo makugo na ga wo faqad qila ma gani a gaggan na zai gunkun bi sharati ne shari'a ne amma ki wuce mo ikhlas ikhlas ala ga zai kutiye gibo jahilci wani wani ga ga zai dai ne kan da ci riya mai lagwa gifi eto ga yin na ji bi zai hukunci shari ka'ida shari wani amma yi wani lasu ne ci wani a ganna bai manyan su a gabe zai wu zai fe kuto ci wani ga malaya tun na ji wadda falla ga tukwata ibu e na gala hasada illa fisnatai waga allah ya gbace tunguro lati zaguba zaya ilimi qur'an wa ku fiti wa su da su kowai lotu bi la jilozo na gen be ze wudu ke yu fe ko so cho annabi ga alkhairi ta tike mu na ku za gu nana amma ga wale za na jabba da safu za gu tana diga kiyamo a jiga ka shari'a ji fa kiyamo a daga ya taji awwalan nas awwalun nas yaqda yawm al-qiyamah zai ja kai ci sabiya da ci guta man dabo zai kuku ya wuce wani dabo, zai wudu ki rufe ya wuce wani dabo. amma ɓata zanari a ga wa gama na zuci a ga zaga gama na fakiya mai gani ɓata yadda zai ba ki ngana rayuwa za wani ɓatan mace ne wa wallahi talla kan doro yi fi faga tsoci ne wani gana. wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bando chunga wana blukum bil khairu wa sharri fitna etunguro to elu amai ba ki boyo kashe bo soko wana ila sunnazo uzo yiga ama uzo etunzo etunzo ya tila litipe soshi etikibo gala nabi sallallahu alaihi wasallam kan doro wa be wazuji ufeji ga wa na'udhu billahi min shururi anfusina egbede sharri jikaka sokuti be sharri bugun jami'ai musulmi shi a gai zai guku ebe na kaseti na gaya man jikin abu na kpata na gafi bane falala yake ya yaku aya na je gaga ya tiya ya kona da hadisi na je gaga ya tiya ya kona na gi musulmi ga hadisin na jiwo bi aya na da guga je boko haram na wallahi tallahi plate dina gaza fozu majiya man jika ta yi na bangaren sudan soji ya muna so a kan kakayen nigeria ji damu na ji da alaka mai sudan soji na damu ya muna dresa ga gawa ta ce wasu ne plate wuce waguwo e gide ne dai bai adini wa madde bai cin adini ke ku musulunci gona na su ga fall victim aya da na mana mana a cewa bai ji makur'anu ba duka ta fita ta bana shiga ji bayani fi kasa ya ta wuce a ga ya yi biyu polisi to soja nigeria ji wadda ga yi tsuwa na firdausi wallahi yana ga dabar ru neman majahidu na layu na ifewo aljanna firdausi walo yile kendo kafiri je jibe yi nigeria na ya ka kaza ya so wallahi talla, in zama na kokari wa kandoro, man kici watso ba ziwa tsoba, ba shi dai bai yace wangi e wani zai shi gina misu man jiga ba adiyo zai ji fiyaki da wuce wani gwata man ji gama yau gama na kan doro shi buwa ga lokin man yi ji kokari da bayaci sazawan gidi tu sazai yi yawa na tu akida kaza na cin yana wace shari'a musulunci da ba ibo ka'ida kaza ebo dalili kaza ebo dalili kaza ibo na yi musulmi na sai fiye kun wuce wani agon kwata sunna addini gama musamman allah ramaji maiduguro allah rama na mamuci kwanda ci gawo na gaga 700 e gide na ji ku qur'anu fitina e bana fawa riji je sarawi aya je ga laji da la ya hajji uzuni daga nan mun na kan bana wallau la uzuni ga lalle ya ci ga wasu lokaci ne bokani ciji bokani dandanina ademini gibarufu na jilloji kan gane ci gubi wani da ma malar raman waya wani inji zai suna musa jare wuri gube mi fa wuce kai malar za wuce ya ji aya dai na ji elobe eh, yi kwata na rufe kube rufe cimle kai ji kokarin da abuwa da wuli ayi mutu da ɗene ne da na mu dai kuranu fitiyo na suku aya dai na ji wuja kwata na to zan na ji ka wuji littafi a kidan dora wule ji musaba kaza adde littafi a dini na ga ce ya gura zan ga wani so kura na fiti wani ajiyoyi na suhu mutu a dijiyar za so gama la ga zai ji fawa riji shi na zije kura wuji zai ji da kur'anu fiti wani gama la shewa albani zariya su ku mu fiye shaura ga gwako na maiduguri ci biyu ci ji kasa yadda sosai na tula ita sha ne boko a wani gami ne shawara na waya na gai ga gan a fiya wuge shi tafsiri kur'ani kendo na salaf ya ji fassara wuna e wuna ya gina jikin tafsiri kur'ani ya na zandoro hajji ya na a taimake tuzo ne kawai bojin wajen fassara a taimake tuzo wuje muhimmanci salon iga ya gizi ku kur'anu fiti babu yake ho ilimi ya aqida lawama aqida sunna dana aqida sunna dana ibn ya lama na kama idan ma da biyar zai tafi ne wani ci diya ti ji fasara lonu tafi wani kya ji faro sulami mutu zandoro gina daga man wujo shi aji aya ga adin hadisi ga adin na aya sahaba ji aibuna an nisa ko ga tabu yana ga inja hakun fasikuna fasiki jayo wannan da a kaida musulunci cikin ba nan ga wani dole wa ga ibe dalili ga la dole ko kokare ilimi aqida ga wa ga musulmi lushi zo ke la ke wani ga sunna wa wannan akida kici wani ta a ca yi ga sunna kici yi ga ta bin mu shiga fe mu cha ga da safu dan bidiyan doro ba ga mulaka da wuce ko na manje ga ga tiwa ga zai ji lada wa tafsirin naki zamanin na patana ay aljama'atu lati lam tunsha ala sunna ta tauja ki da sunna wa na kya akida yan bidiyan da ci ba na ya ce a ci be ga ji da waya sunna gidi same aje salafiya bi da abu gami mini man na je ji da wa sunna eti ta kafiro patana kicin na da onda mai sunna bo pata daga sufa yaji wani nan lokacin ga kimiyya wai na ife tuna da wani wazifa maulidi ta to zai tati suna wangi wani to na tati suna da wa khawari da wai salafi ya na ta kici da mai suna na ga akida suna idan an gudun na tati wuce da tarbiya wani gama lawa da littafi ne ga rawar da wa bitu ya shak ibrahim al ruhaili mini man kwayin jami'ar madina buda wani tafi kawai ya ci fuska wuce ga fata zai na ta ci da wata kafi da wani an na da sunna ba musamman ke yi misira da ku yi taki da sunna misira ba ku yi to shanu na ba fuje la ilimin da ba gona littafi mai sunna saudiya ci ce gami ba na mugu jami'ai musulmi ji kokari ibina wallahi tallahi dini ga le ga ya to ganci mai nan yadda suna man na judi aqida takfiri kan do cina wale ga zawan gishi ga guzati waje ndo ci su litafi zai ji wai gbana litafi man ko khawarij na ji fi zamane wana amma wa toya e wana wai le ga ga toye zai ji de ta tabuna a ga ke bai wani ladini na a ga ke zai ji wani lobe na bugun su da fe kura yuzi be zai ji ta da fe le ga ɓatawa wani yi suna man wuce jena kaga ba zuwa yi gana so bai wuce littafi zai zai gbaci mai koyar hawa da jere zaba da jere a gusu sai da kutub ji abul maudud ne pakistan ɓata man wuce kuna yi gata kafiri ni ba na nan zamani na oge gba littafi sai su kwakun kiyawai a gusu a tuwaya a da sai ku gashi bi aluba aya aluba hadisi amma ga man kwayin sunna zamani na jije wasa suna a ga ga ga ga wuce to yayi hawarijin na jima ga su to na tare da dalili eh ga man koji wani bakatu a zabu sai bakatu ajika na da iyaka man ji bai je na jika litata ma jika ki akida wangi lugana bugo mai musulmi ji ji kokari ilimin akida litafi akida ji musamman na je wugwa ti da sunna da na ki da yin bidiya shi na ifa e, littafi wuce wata ga ilimin fila ki da bukai fuskata akida littafi na ji rikpata yana wani wuna akida kazatiya akida kazatiya wace annabi liba wace sahaba shi liba akida kaza to wani ji za taimako sarawin to kai zaga biya ya dinci ga wani ji wuja waga na ji akida sunna kungiya kaza la akida kaza ke akida yin soko da bandoro ba na nga wale ja bunu sofwan da biyo ja na bunu sofwan nga bebe akida yin ya soko da bandoro bu be dalilin ya aye aya ga guje ba fasala na ce sahaba da libana guje ya aya ma ya kunu min na jiwa salafatin illa huwa rabiyu ga soko yi ni ci amma mun sunna tafsiri kirkiri kwata da fasarwa ta kike su kwa pamba da yin ya gai zagutai ba zan so ci fasara na ji na da wani kike su ko mun ji ga su ko da bai ya to an nige yin bidiya je biye ji ba na da tafsirin yake bo ya qur'ani bo su ku su bai ku ni fate bugo jama'a musulmi shi idi sun tuya aqida de dendoro mun doko amma ilimi ga tsoza wangyo annabi sallallahu alaihi wasallam ga doro na goko ya butso cona a wula. da ya kutun kuce zai dibaro da ya shona shi ke faki fakiya na fila azunye na fila shi ne so ci ma kuke ya ziyo zai ji jihadi da kubana kide in tawaffahu su da biya zai lu jihadi jishina an yi da khila aljanna aljanna yi cin bawon aw yurji'u saliman ko kwa wadda wajimi bi aminci ma ajirin aw ganima la da da ne ku da gan be le ku bugo alkhairi da kibo e ku da annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min maqlumin yuqallim fi sabilillah zandoro na da tida filiye kona adini ona illa ja a yau malkiyama zanna bibi fuki ya mai wa kalmuhu yadma itin chafe lagyatiya itina daza ikpato chuni wọn fe lagyatiya allaunu launu dam launi ya gyadana zalla itiya na kubo wa rihu rihu misk amma ya kana ya fe we gyanna wani ikiyan ya kan almisiki na damini darja yanzu yi bu zai je gukun ebo tsoci wani falala wuce ko da baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake gangaga duwatun fi sabilillah aw hatun: khairun mimma tala'at alaihi shams wa garabat zandoro na tiba filikona ko shilozun filikona ga alkhairi na daboyi na wace ne gidi latile na bugu jama'i musulmi shi ekun de falala amma e kun yi rikica na je egun sona da zufiya jo zufiya masalacin abin badana ka haza wangi shi wu ekun wuce na bai a a'a musulmi da da wudo ji koya shiri ji musulmi kafiri ni a mu alawu inda kunna nabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam wannan gole sunna na tuta ne ki jama'atu ali sunnati ko wadda wati wal jihadi ko wal fasadi ngai ga biyo kin da shek fauzan gana ga jama'a ji ga yin jihadi nan guji jihadi jihadi ji fasadu kuma fasadu ya to jahili ma ke ga fasadu agan dan tishe soja ji fai ga fuzu mashi ga yana wato yi ganye ka na zai ji gaiwa shari'a musulunci na lokaci na ga ya sambisa wani lokaci ga sambisa ga da na wuce agba inji da na ta canja ngala fai ga fashe wani ga kafa ba gile ba ni ta soja nigeria ne ji shirin ya gagada har tuku ba na ebo na gadda na jiyo tati tati kamfin dana kamfin dana kwata sambisa ne mu arminiya bai agadagba ni na gadi nan ku tsakani ya kutu nan ku fi da na wuce kawai 2000 bogowa fi san bisa wani lo to yin farko na kan gada da na shi wani tishe sojaji na dai ya labari kin giba wani sani kuka kiwuga ga yi na otu iga mamaki na wale A agumuji dana wiwi kwayaji wi allika qur'anu ne ina so yi ga mamaki an qur'anu alli ba da nana jaga ya na ba daga yanayin labbe kagbo ki yan ya ba gi wani sai kwayaji kawo mai kwaya ya zaga lomi za a zawu babu laifi wato ga kwaya za na je fiye mana shi ga siri shi wazo zai ji gaiwa shari'a musulunci na da jizi na ji masalaci ga za ji ji ya wanza gija haku fi masalaci zai jizi na bai a ƙura'anu ji gaya ba wa cewa gato kafiri fi ta ha bane na wani bane nawa ji musulmi ka ta ji nawa egi egi na guso da na sai labarin nan ga ya gana sai ga mamaki masalaci wa za ji ne ya ki sai kun zagi ilo masalaci jizi na bai in zagi buki tsakani kpakotutu a yawon jawani to yanzu gi to ma na idu mai na da a ga ya san da jina zagi dai na da gwagwa bo na jibe wai fata ne to yanayin yadda suna ji taruwa it bu fuzu maji etiyan prevention of next boko haram to min ya shawara na zawon gife bibin yi taro ba muce wani ga gamman tugalle ya gama boko haram ladakin mari e na zai ji hadi gobe yayi na sikira de de nan ja ku fiya na ifi ba yire to na ga ya fiye jinin na le sikira wuci ga to ba ni za zabe giya a je side bomba si fi ki modan sikira na ja zo fiya na ya aljannan na a ga yanayin yadda suna da wani a le ga agaya da na najo ina sikira na yi cikin mu ya muna ya zofiya ne ji ga ya pata ne za zabe giya be ne ja zofiya ne gama la ya e tunci kwanar gwayin gamman tulo na awa man kirki na jike ilimin akida na yana a jiki yau a sace zawon jiki kai ga ile ya ga wipo yin ya jikan gwa dakin ufi kokolowa wai zare ya zafe ya labari eti contribution ba it bu eti ga boko haram ne ga to yanayin yadda suna ba ni sashi na jajin kamfi yaji yawan lawana sashi aje tilali za gidi na jihar ya kucin ya to nusa to zakan gizi na e wata kai ci na gammanti nigeria ya fi ba kwabo adda sama Kirkiya, wuce da bana ne wugwa ga afkara wuce bi mu'amala na jihadi bi sashi aji na fedu a mai da jibi wina ni ya boje gaba ni ga ba file na wo ma ba ga ga bo o so le ga yani e boy riya mu'amala na jibi aina e ka salla ga ku pata a ga ku eka to ngole jahilin na na ya lasa shaje shi a cike shi bai lona na ile e ga ya e kwana da na ita e ci wani un ge gana ita ci wani gamman ti saudiya fe da zai ji da kidan na kwata nan manja fe wani prison jo ba rufin da ci yawa fe ji a wani a in so to family uji kuda fe hotel fe dukiya ya ti fe la ankali uji to musu kowane hankali da jiya cewa gwaza na jiya bai amfani na wai dai biya yi tukpa ta nan a so ya jiya wani wani ke nuwa wani nan a kila na gaza yi ba amma ya ku biya shi shi yadda saba wani fuska addini ba wani fuska ya mawa rayuwa ba uzuri na wani amma ga yadda man zai da alaka biya yi ce satu kendo na sai interview mini abu na wani prison bu yi wani bbc fair lumbe ga ya zuwa kidan nan idan mala zuna gaskiya manna labe prison e be satuna dalili na ji wula na wunye man na jaje da be ina be dalili wuce shi ga mala azuke akidan na lugo dole na gwai na da wani amma yanayin ya damuwa be na manna na yake tilali a bbc so ga tun na alamu be a wani benefit allowance na gumu dai na adasan ba azan na wakin yi wa gudu sun zan na jutu ara benefit ebo na ade na confess mini abu na na ya change ebo dalili na ji wa pata na dalili mu ci ko jiyo amma yi man na jaje da bai ne amma mai tilali da tuna lan ga wuna allowance na goya ya wuna shiru wala bi na kuti cije jahili sai rulu hukuma dole gyara mazan yi. nwaanyị ji na hukuma chichi a ga-azụ ga manja a ayin boko je a ga wayan doro musulunci ma yin doro gumi musulunci a ga tiknomi suke mbu etiki igbo edufe lafiya etiki igbo batawa ga ga ya ci ga azụ ga zai rike musulunci ne ya so a gani dole ya ga da uzuri musulama zai zo su kuji sauki wi to jama'a zai bu lokacin gurgudu na gana social barkudu bai ga cibici na soci fagen bayin akida dede ne zahirin doro na soko otu ayi gani biyu soci otu ayi gani biyu ina mai cibiya wuce ko na ga iki katu o ga yi mai yawu katu lai ta fi akida cici akida kije laza je dan bidiyo kije laza ga da akida kaza mu wagai zabe akida kaza akida jama'a kaza jiyo akida kaza ya jama'a kaza jiyo ga ji kari zai ji yau family wannan tun wala tswa wali ta fi akida ni jin be dalili uji hadisi ne ji beti kungiya da dejo kwata na al'ahiya rahiya na ji littafin yiwu na ji shara lu ba ki da didi amma waga shi shi ce ji suna suna mi halu sunna halu sunna yayo wallahi tallahi yi gyoto yi mi waga jawa riji wato a yi shi na bugo littafi kawaidul arba bata littafi na je na ji wani wuna yi kayan littafi na je wili ne kungiya shi na da ki da kungiya ndore na ngagwayin wala be littafi na jau zan yi waje wajen ya bayaci wa sun kawo gaya da zuma wani gaya yanzu, fiye gbogbo wani na yi kiyo na yi ba wuna wuje muhimmanci sarawai su kuwi ba alkhairi su kuwi tsoyi gani bai akida da ya fata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا asafirka أستغفرك وأتوب da آمين